Shugabannin ƙananan hukumomi goma sha bakwai da ɗaukacin kansilolin jihar Filato sun ƙalubalanci matakin da gwamnatin jihar ta bi na dakatar da su daga mukamansu. A makon jiya ne gwamnan jihar Filato Caleb Mutfan ya amince da shawarar da majalisar dokokin jihar ta aike masa na ya dakatar da shugabannin ƙananan hukumomin jihar don gudanar da bincike kan shiga da fitar kuɗaɗe a ƙananan hukumomin. A taron manema labarai da suka gudanar, shugaban kungiyar shugabannin ƙananan hukumomi a jihar Filato, Miscom Alex Nantuam, wanda shine shugaban ƙaramar hukumar Shandam, ya ce sun sami takardar gayyata daga majalisar dokoki, amma kafin su tattara bayanansu sai suka ga takardar dakatar da su a kafafen sada zumunta na zamani bisa amincewar gwamnan jihar. A dokance gwamnati ba ta da yanci ta cire mu a wannan wurin. Na nuna muku takarda da cewa sun rubuto mana rana 25 ga wannan watan biyar cewa suna so mu kawo takarda na kuɗin da ke shiga mana da kuma kuɗin da ke fita. Mu kuma mun mai da martani a ranar 26 da cewa saboda yajin aiki da ma'aikata suke yajin aiki ba zai yiwu ku ba mu wannan abu ranar 25 ku ce ranar 30 ranar 26 ba aiki ba lahadi ba aiki ba monday kuma ranar hutu ne na kadamar da sabon gwamnati ba za mu iya kwana ɗaya ka ba da income expenditure daga January 2022 zuwa date baya yiwuwa don ma'aikatan ma ba su a office. Yanzu ma muna kotu ne don dama kotu ta riga ta ba da notice da cewa ko gwamna ko majalisa ba ta da yanci ta yi wannan abu sai kotu ta gama cin karanmu. Su ma kansilolin jihar sun gudanar da nasu taron manema labarai. Honorable John Dashe shine shugaban kungiyar kansiloli a jihar Plateau. Gwamnan Plateau State wanda ya kira kanshi cewa shi ya san doka cewa shi bai taba ketare doka a Plateau State ba. Amma kuma eh, sakanin awa 48 sai muka gan cewa ya zama mutum daban. Yanzu muna tambayansa ne ya karanta mana dalilin da ya yasa ya ce ya suspending local government all the political structures sunana honorable moses dachun dadon chairman na conference of leaders plateau state mu ne muna da haki na cidin chairman that is elected a local government ba state house of assembly kuma abin da ya sa yana faruwa haka local government as the third tier na gwamnati an dauke ta kamun kaya ne kamun waya ne na aljihun gwamna and bai kamata ya zama haka ba based on doka shi yasa muna kiran gwamnati yanzu a ba da total autonomy a local government Lauya mai zaman kansa a Jos barista Yakubu Sale Bawa ya mun fashin baki kan abin da dokar ƙasa ta ce game da dakatar da shugabannin ƙananan hukumomin. Sashe na bakwai na kundin tsarin mulkin Najeriya ya tabbatar da local government ita ce ainihin ta demokradiyya idan aka ce democratically elected. Don haka gwamna baya da hurumi bai da iko bai da dama ya dakatar ko kuma ya cire local government a camomi ko kuma kansuloli wannan ruwan wannan sarkakkiyar da suka samu kanta an taɓa yin ta a jihar katsina lokacin gwamna aminu bello masari a ƙarshe suka je kotu koli ta gaba ɗaya ta ƙasa wato supreme court a nan sai kotu ta ce ba a yi ko da kuna da ƙorafi ko kuma kuna zargin cewa sun yi almandahana ko sun yi su da kuɗin jama'a gwamna bai da iko ya cire su. Kotu ce kaɗai za ta warware wannan takaddama inda wasu bayanai ke cewa tuni ma gwamnati ta zayyana sunayen shugabannin riko da za ta aiki a ƙananan hukumomin. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.